Fitowa Sura ashirin da shida Tabanakul Ka yi tabanakul da labule goma na lilin mai laushi a naɗe shi biyu, a saƙa labulen da ulu mai ruwan shuɗi, da ulu mai ruwan shunayya, da kuma ulu mai ruwan ja, waɗannan labule za a yi musu Zānen siffofin kerubobi, aikin gwani, dukan labulen, girmansu zai zama kamu ashirin da takwas, fāɗinsu kuwa kamu huɗu, labulen su zama daidai wa daida, ka haɗa labule biyar tare, ka yi haka kuma da sauran biyar ɗin, ka sa wa labulen ramuka da ulu. da ruwan shuɗin a gefen ƙarshe na labule ɗaya, a kuma yi haka a ƙarshen gefe na ɗaya kuma, ka yi wa labulen ramuka hamsin a ɗayan labule, ka kuma yi haka a ƙarshen ɗayan labulen, Ramukan su fuskanci juna, sa'an nan ka yi maɗauri hamsin na zinariya. don amfanin ɗaura labulen a haɗe, domin tabanakul ya zama ɗaya, ka yi labule goma sha ɗaya na gashin akuya da za ka rufe tabanakul, tsawon kowanne ya zama kamu talatin, fāɗinsa kuma ya zama kamu huɗu, labulen za su zama daidai wa daida, ka haɗa labule biyar ka ɗinka. haka kuma za ka yi da sauran shidan, ka naɗe shida ɗin biyu, ka yi labulen ƙofar tentin da shi, ka yi ramuka hamsin a ƙarshen gefen kashi ɗaya na labulen, haka kuma a ƙarshen kashi ɗayan, sai ka kuma yi maɗauri hamsin da tagulla, ka ɗaura su a haɗe da tentin su zama ɗaya. Ragowar abin labulen da yake a bisa tenti kuma sai a bar shi yana lilo a bayan tabanakul, tsawon labulen tenti zai zama kamu ɗaya a kowane gefe, abin da ya rage kuma sai a bar shi ya yi ta lilo a kowane gefe don ya rufe tabanakul, ka yi abin rufe tentin da fatun raguna. da aka rina ja, a kansa kuma ka rufe shi da fatun shanun teku, ka yi tabanakul da katakon itacen ƙiryar da aka kakkafa a tsaye, tsawon kowane katako zai zama kamu goma, fāɗinsa kuma kamu ɗaya da rabi, ka kafa katakan suna duban juna, ka yi da dukan katakan tabanakul haka, ka shirya katakai ashirin a gefen kudu na tabanakul, ka kuma yi ramuka arba'in da azurfar da za a sa wa katakan nan ashirin, za a sa kawunan katakan da aka fiƙe a cikin ramukan. game da ɗayan gefen, gefen arewa. na tabanakul, za ka kafa katakai ashirin, da ramukan azurfa arba'in, biyu a ƙarƙashin kowane katako, ka kafa katakai shida don can ƙarshen katakan, wato, a wajen yamma na ƙarshen tabanakul, ka kuma kafa katakai biyu a kusurwoyi can ƙarshe, za a haɗa katakan nan. a kusurwa daga ƙasa zuwa sama a ɗaure su, haka za a yi da katakan kusurwa na biyu, ta haka za a sami katakai takwas da rammukansu na azurfa guda goma sha shida, kowane katako yana da ramuka biyu, ka kuma yi sanduna da itacen ƙirya, sanduna biyar domin katakai na gefe ɗaya na tabanakul, biyar domin katakai na wancan gefe, biyar kuma domin na gefe wajen yamma, can ƙarshen tabanakul, sandan da yake tsakiyar katakan zai bi daga wannan gefe zuwa ƙarshen wancan gefe, ka dalaye dukan katakan da zinariya, ka kuma yi zoban zinariya don su riƙe sandunan, ka kuma dalaye sandunan da zinariya, ka yi tabanakul bisa ga fasalin da aka nuna maka a bisa dutsen, ka yi labule mai ruwan shuɗi, shunayya da jan zare da kuma lallausan lilin da aka tuƙa, da zānen kerubobin da mai fasaha ya yi, ka rataye shi a bisa dogayen sanduna huɗun nan na itacen ƙirya, waɗanda aka dalaye da zinariya, waɗanda suke tsaya a ramuka huɗu na azurfa, ka rataye labule daga maɗauri, ka sa akwatin alkawari a bayan labulen, labulen zai raba wurin mai tsarki da wurin mafi tsarki, ka sa murfin kafara a bisa akwatin alkawari a Wuri Mafi Tsarki, ka sa tebur a gaban labulen a gefen arewa na tabanakul, ka kuma sa wurin ajiye fitilan daura da shi a wajen kudu, game da ƙofar shigar tentin kuwa, ka yi labule mai ruwan shuɗi, shunayya da jan zare na lallausan lilin da aka tuƙa, aikin gwani, ka yi ƙugiyoyin zinariya domin wannan labule, da katakai itacen ƙirya biyar, waɗanda aka dalaye da zinariya, ka kuma yi zubi na tagulla biyar dominsu.